قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu karyatawa kana mai yi musu inkari cewa ku bani labari mana idan Allah ya karɓi rayuwarku waɗanda suke tare da ni daga muminai su ma suka mutu to wane ne zai tsayyatar da kafirai daga azaba mai raɗaɗi babu wanda zai tsayyatar da su